safiyar laraba goma ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1440 daidai da 15 ga watan mai shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasad na 217 cikin jerin jerin kasusun karatun littafin zadul ma'ali fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكثر لسنا ابن قيم الزودية شيخ الإسلام رحمة الله عليه لتاف زاد المعادي موسوعة لتاريخ منظر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم komai da ruwanka ne dangane da abin da ya shafi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala da rayuwarsa da yadda yake gudanar da hulɗarsa tsakaninsa da sahabbai da sauran al'umma malamai suna jinjina ma ibn qayyim al-jawziya akan wannan littafi musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda yaje kasar makka don ya aikin haji nesa da iyalansa nesa da ainihin kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi muna ci gaba da bibiyar al-imam ibn qayyim al rahmatullahi alayhi a inda yake mana karatu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi game da mu'amala da abokan yakin sa ma'ana kafirai kenan wajen sulhu da yadda yake mu'amalantan bayi idan ya kama su da yadda yake mu'amalantan waɗanda suka saba alƙawarin da aka yi to anan ne ma ya kawo mana darussa mabambanta game da tawagar yahudawa guda uku akwai banu qainuqa da banu nabir da banu qurayba waɗannan kafirai na yahudawa kala uku dukkaninsu sun karya alkawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da su na zaman lafiya ɗaya bayan ɗaya kuma kowannensu ya gamu da ukuba gwargwadon mugun aiki a jiya na yi wani tuntuɓen harshe game da ambatan littafin al-isti'ab na al-imam al-hafiz ibnu abdul barri an-namari hafizul maghrib a inda ne tuntuɓen harshe na danganta shi zuwa ga ibnu al-athir wanda shi littafinsa shine usudul gaba Allah ubangiji ya gafarta mana to akwai cikon bayanai da suka shafi ita wannan waƙi'a ta banu ƙuraiba waɗanda ba mu ambace su ba a jiya don mu samu mu kai kan gaba kafin mu ci gaba waɗannan bayanai a taƙaice ga su kamar haka A banu ƙwaraiba akwai saɓani game da shin yahudawa ne kitir ko ko larabawa ne waɗanda suka suka zama yahudawa al-Imam a cikin littafin shi tarihul Yaqubi shi ya karkata akan cewa asalinsu su Larabawa ne amma sun shiga cikin addinin Yahudawa ne a zamanin sarautar wani mutum mai suna as al wanda ya kasance sarki ne ko shugaba ne mai kirki yana kuma yana yana musanada yana goyon bayan addinin Yahudanci to a sanadiyar haka suka shiga Yahudanci amma asalinsu ya ce wasu dangi ne daga cikin larabawan juzama wallahu a'lam waɗanda suke da wata dangantaka da su annabiyar sannan kuma ƙuraiba da ake ce musu ana faɗan haka gare su ne saboda sun zauna kusa da wani dutse mai wannan sunan sai sunan ya bi su ake ce musu banu ƙuraiba Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da bayani dama akan abin da ya faru da su da kuma bushara ga muminai cewa za su samu nasara a nan gaba ko dai a hunai ko a makka bisa saɓani faɗin Allah da yake cewa a cikin ahzab wa anzalal ladina zaharuhum min ahli kitabi min sayasihim wa qadhafa fi himar ar a fariƙan taqtuluna wa ta'asiruna fariƙa. wa auratakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatauha to wannan lam tatauha ardan shine aka sabani shin makka ce ko hunain aka dai Allah ya ba da labari yake cewa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah yake kuma bayan da ya gama da ahzab wa anzala allazina zaharuhum min ahli kitabi Allah kuma ya saukar da waɗanda suka mara wa ahzabu baya daga cikin ahli kitabi daga cikin yahudawa min sayasiya daga abin nan abin nan dinsu dinsu wato waɗannan katanguna su Allah ya ce kuma ya sanya tsoro a cikin zukatan su suka kasa tafuka komai sannan ya gadan muku da dukiyoyinsu da da abin nan da gidajensu da gonakinsu Allah kuma ya ce fariƙan taƙatuluna kuka kashe wasu su ne mazaje kenan ba daga kuka mai da muka ji ajiya wata asiruna fariƙa wasu kuma aka kakkame su sune mata da yara waɗanda aka mai da su bayi Allah ya ce wa arzan lam taqauha Allah ya gada muku da gidajensu da dukiyoyinsu da kuma wata ƙasa wadda ba kuma taka ta ba a yanzu da ake magana shine sai da yake kunna na haddasa annaha makka muna cewa makka ne wasu kuma malamai ne cikin malamai magabata su kuma suka ce hunain hunain ce ƙasar da Allah yake ishara to duka dai waɗannan ƙasashe guda biyu musulmai sun ci su da yaƙi a wancan lokacin wallahu a Anas dan Malik kamar da muka ambata a jiya Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito Bukhari kawai amin ya ruwaito cewa Anas dan Malik yana faɗan cewa ka ni an ila ilal guban sati'an lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa musu ga Jibril nan ya zo ya ce shi da tawagan mala'iku sun riga sun shiga gaba ku ku biyo bayan mu Anas ya ce wallahi كأني أنظر إلى الكبار ساطئا من مكة من سكة بني غنم من هنجي ƙuran dawakan mala'iku tana tashi a anguwar banu gana wasu mutane da suke kusa da masallacin manzo Allah sallallahu na na na tawagar jibrilu za su tafi inda banu qurayza suke kuma ya tabbata ma a wannan waƙi'ar ne jibrilu ya zo daga cikin zuwan da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin halittar dihiyatul kalbi wannan kyakkyawan sahabun don yana wucewa manzo Allah ya zai ce musu waye wannan yanzu suka ce dihiya ne ke to ba shi bane jibril ne yana sauri zai tafi banu qurayza ku tashi kuma ku tafi haka al-imam ahmad ibn hanbal ya rawaito da isnadi kyakkyawa haka kamar yadda al-imam al-hafiz ibn kasir ya ambata a cikin al-bidayah wan nihaya wannan kenan sai dangane da abu lubana abu lubaba nan, abu lubaba ta cewa lubana lubaba ne abu lubaba biba aini wannan sahabi wanda ya samu matsalan nan da muka ji ajiya ya tuhumu kansa da cewa ya ci amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi abu lubaba ko kuma alkunya take nan amma an yi sabani game da ne asalin sunansa maganganu daban-daban da gaske akwai wanda suke ganin sunansa bashir wasu kuma suna ganin sunansa rifa'a da dai wasu maganganu daban-daban ko kuma marwan kamar yadda malamai suka kawo yana daga cikin lokaba cikin ansaru bai je badar ba saboda sanda aka yi badar an ce mazala su sallallahu ya ga ƙuruciyarsa a daidai lokacin bai je ba an mai da shi babban sahabi ne cikin sahabbai mutanen kirki kamar yadda malaman tarihi suke faɗa al'imamu, imamu ibnu hazm al yana ambata cewa sa'ad da suka leko suka ce abu lubaba ya zo su yi magana da shi farko cewa ya ba za shi sai da manzo Allah sallallahu salama ya ba shi izini ya ce ya ji to shine abubuwan da suka faru suka biyo baya kuma har ya zargi shi zai kan shi a masallaci Alimamu zahabi ya ce tsawon kwanakin da aka yi ana shisarin kwanaki wajen ashirin da biyar, shi kuma duka wannan kwanakin yana ɗaure amma duk lokacin sallah matar shi takan zo ta kwance shi ya yi sallah sai ta mai da shi ta daure shi har sai da Allah ya saukar da faɗin shi ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah rasula wa amana ce. to wannan ne abin nan yafiya da aka yi masa kar ku dinga ha'intan kanku kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci amanar da Allah ya daura muku a cikin suratul amfani kenan ko kuma a bisa wani zance kamar yadda wasu malamai suka ambata faɗin Allah wa akharuna atarafu bi dhanbihim خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه wannan aka ce ita ce ta sauka bisa malamai al-Imam Ibn Hisham a cikin sira ya ambaci waɗannan maganganu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin matarsa Ummu Salama sai ta ganshi yana dariya sai ta ce me ya faru ne ya manzo Allah sai ce laqad nazalat taubatu abu abi ai yanzu nan aka sauka mana da da da ta ce afala ubashiru bana maka bishara ba ya ce mata in eh, shi ki faf'ali in kina so ki yi haka a lokacin ba a saukar da hijabi ko aka hana abin nan da ka ta leƙa cikin masallaci ta kwalla mushi kira ta ce ya abalu baba abshir faqad nazalat tawbatuk sai mutane suka taho da gudu suna mushi murna suna so su kwance shi yace ai ya rantsi da Allah shi ba zai kwance kanshi ba sai annabi ne ya kwance shi da ka sai da gari ya waye aka sallah asuba manzo Allah sai kalama ya zo ya kwance shi shi da kansa sai a lokacin ne sai yake cewa kuma dama na yi alƙawarin idan Allah ya fi mini zan ba da ɗaya bisa ukun dukiyata a matsayin sadaka a matsayin ƙarin godiya ga Allah nan take ya ba da sadaka wata babban gona tashi wanda ya bayar da ita ga addinin musulunci wannan kenan game da Abu Lubaba radiyallahu anhu sai magana da suka ambata da muka ci gaba da amur bin sa'ad wannan ba yahude wanda ya so yayi imani kuma ya kirayi mutanansa zuwa ga yin imani amma suka ga shi kuma sai amfani da ka'ida cewa to tunda ba shi ne jagaba ba to ba zai ba imani shi kadai ba sai idan shugaban su yayi imani shugaban kuma yaki to shine malamai suka bada labari cewa da ya faru mun cewa da aka zo an neme shi a rasa ya sulale to yadda abin yake shine an zo sai aka ga tufarsa kamar yadda mutum yake kwaɓe sutura in zai shiga ban ɗaki aka ne aka lalibe shi sama ko ƙasa ba a san inda ya ba ko ba wannan katangu ba da ce ya haura su ya gudu ma'ana ana cikin bi da su layi ana kashe su sai aka neme aka rasa kamar ka ce da hausa ya yi layin rana ko ya yi wani siddabar da aka ba a ga manzala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce aflata bima alima fi nafsi ya tsira ne da wani abu wanda Allah ya sani a cikin zuciyarsa karo manta zuciyarsa ta riga ta nasu da musulunci amma bai da sultani ba shi da yadda zai ah, sai takura ya rasa yadda zai abin nan kuma bai goyi bayan su akan wannan wato kare alƙawarin ba zaka da aka zo ana ta karkashe su din nan ana karkashe su sai aka neme shi aka rasa sai aka gaskar da jikin shi a wani bangare daga cikin anguwar da aka ga manzo Allah sallallahu sai manzo Allah ya faɗi wannan magana cewa aflata bima alima Allah fi nafsi kamar da al-Imam al-Hafiz az-Zahabi ya ba da labari a cikin littafin shi Tarihul Islam wallahu a'lam mun ji batu game da Sabit ibn Qayyim ibn Shamma ibn Zuhair al-Khazraj wanda ya kokarin ya ceci wani mutum shine Zubair ibn Baba malamai sun yi tasawulat akan wannan matsala me yasa Sabit ibn ya yi ƙoƙarin ceton wannan mutum alalin shi Sabit Khazraji ne su kuma Banu za mun ji cewa mawali ne na Aus me yasa ko me yasa ya zaɓi wannan dattijan cikin Yahudu abin da ya faru kamar yadda malaman tarihi suka ba da labarin shi a yakin da suka yi a baya harbul bu'a harbul bu'a mun ji cewa ausu da khazraj sun yi fada da juna wannan fada sai da aka yi wajen kwana biyar ana baza wuta babu tsagaitawa sai dai ko bisa al'ada su idan dare yayi to kowa zai koma tsakanin shi ga su ba ƴaƴan baffanu ne wato abin nan ne kazin amma da zaran gari ya waye gari na wayewa kamar irin yanzu dinnan da safe kawai za a ci gaba da kakkashe juna sai da aka kwana biyar ana wannan kisan to ausu yarhamukallah suna tare da mawali ɗinsu su ne banu ba su ma khazraj suna tare da mawali ɗinsu su ne banu banu qayyuqa da muka ja ba ko banu zai to da aka zo sai aka kama Sabitu ibn qais ibn shammas ya fada hannun wannan ba Yahudan shi sabitu yana bangaren suna khazraj shi kuma wancan yana bangaren aus da ya kama shi inda kashe shi kawai zai da ya gan shi ya san ya san shi kusan juna ko sai ce mashi gunan ka gudu to sai zama idan idan a zahiriya idan kai mutum irin wannan alfarma to shikenan har abada kana da alfarma a kan shi kamar yanzu ne a ce an kama mutum yan sanda sun sun kama shi suna ta irin abin da suka saba sun ci kwikwiye kitsin gaba ɗaya rasa kan shi sai ka zo kuma ka ceci mutum ka fito da shi kaga ai kana da alfarma a tsari na ɗabi'a wannan mutumin yanzu dole za zaka dinga cewa kai ai wani ya mun kirki ai wani ya cuce ni da ba dan shi ba da kaza to su larabawa kullum kokarin su ya za a yi sirama maka wannan kirkin don kakka zama kana da wata alfarma a kansu irin yadda wancan yema eh, sayyidina abubakar ya ce to zan maka amma daga yau ni da kai babu wata alfarma A sai na maka ya taimaka mai ya taimaka mai a tarihiyya shi ma yake zai taimaka mashi shigo da shi makka amma da sharaɗin yanzu sun yi wan to shi ma wannan Sabi da dan kai kokarin da yake nan ya za a iya samu alfarma ya yanta kanshi daga alfarmar da wannan yake da shi a kan wannan dattijan ba yahudi yake da ita a kansa to shine yaje roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya taimaka mai an ce a lokacin ma shi Zubair ibn Baqa din tsoho ne ya ma makanci kamar da Ibn Hisham ya ba da labari da yazo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bashi sai ya tafi ji ce mashi to ka gane ni ta ce ya ba zan gane ka ba ba sabitu bari ce to ka ji ka ji ka ji da muka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ina suwa ne da wani da wani aka ce fa adda rijalan min al yahudi ya faɗi sunan wasu manyan mutane a cikin yahudawa sai sabitu ya ce mashi ai an kashe duka an kashe sai ce to la la qiba al hayati ba'da rayuwa ba ta daɗi bayan su da haka ni ma kawai ka banna a kashe to wannan lafazin da wannan kissar ah, akwai malam al'aushan in kun tuna shi ma ta yawan reference da sa, mai littafin abin nan ma sha'a walam ya walam ya abin da ya yaɗu amma kuma bai tabbata ba a cikin sira ta manzala sallallahu alaihi wasallam to yayi ta ba game da wannan kisa saboda a cikin isnadin ta mun ji cewa isnadin mursali ne sannan mursali ne na al-imamu az-zuhri wanda mursalin zuhri kuma sukan ce karresh kamar iska yake sannan kuma akwai nakara matniya da ya yi ƙoƙarin ya bujiro da ita cewa ba yahude ya ji za a ceci rayuwarsa kuma ya zaɓi mutuwa a kan rayuwa wannan ya saba da abin da Qur'ani ya ambata game da Yahudawa da Allah yake cewa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi min azabi an yu'amma yace qur'ani ya ba mu labarin cewa mutane ne masu dan karan san rayuwa ba su damu da za su samu wadata ko za su samu za su zaman lafiya ko za su ga cikin kunci su dai kadda dai su mutu wala tadrillahum aharasan nasi ala hayati yace to wannan mutumin alqur'ani ya yi shaida a su da haka to ba za a samu yana da yana da wahala a samu ba yahudi da irin wannan jarintar wanda gashi bainal hayati wal maut sannan kuma ya zabi mutuwa haka ya kawo wannan magana wallahu ta'ala a'lam wannan aya ce ta suratul baqara ko sabita din kai ibn shammas mun yi magana akan shi a baya ɗaya daga cikin sahabbai ne manya manyan sahabbai mutanen kirki kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya bashi da aljanna kai tsaye da yake cewa sabit ibn qais min ahli janna kuma ana mishi lakabi da khatibul ansar radda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso madina Shi ne shine yayi khutba a gaban Manzala, Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace yake tambayar Manzala, Allah sallallahu alaihi wasallam mu mun ba ka masauki za mu kare ka na. me za mu samu mu kuma ya manzo Allah manzo Allah ya ce mishi lakumul janna aljanna za ku samu haka ya tabbata kuma yadda ibn hisham ya rawaito da al-imam muhammad ibn salim al-basri a cikin littafin sa at-tabaqat to babban mutum ne an ce ya kasance jauhari saut ne ƙaran murya murya ta kaman irin da ake cewa za su kika wuta ƙaran murya gare shi irin ta to har yakan zargi kan shi ko da shi ake da aka ce na tarfa wa suwata kun fauka sautin nabi inda kuma shi irin murya shi kenan jauhariya abin mamaki kamar da malamai suka ambata mata ba sa san shi gashi dan aljanna saboda yana da fuska mai cin zanzana yana da aljuzari a fuskarsa da ka ya auri mace zainabu ta mushi. ta mushi kulli ya sake auren wata sunanta jamila ita ma ta mushi kuli akwai da ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa sallah asuba ya ganta tsuguna kofa gida yace wa take wannan take la ana wala sabitu bin qais wallahi ba ni ba sabitu ya manzo Allah jiya jiya akai auren daren amarci na farko manzo Allah yace me zaki mai mushi da gonar shi da ya baki sadaki tace ka ma ban ci ba to haka dai ya hakura da irin wannan yanayi da Allah ya mishi ah, baban shi wani babban mawaki ne a ah, a cikin mawakan jahiliya a madina shine kai ibn shammar ya riki zamanin musulunci amma bai musulunta ba kafin a je a yi waɗannan tarurruka na akaba ya rasu da haka babu bayani akan cewa ya musulunta wallahu ta'ala shi kuma sabitu kamar yadda aka sani a tarihance ya yi shahada ne a yomul yamama a zamanin sayyidina abubakar ya shahada a ranar yamama kamar yadda Anas ya bada labari Abdullahi dan Rawaha dan uwansa ne uwarsa daya amma uba kowa da nashi wannan ke har ila yau al-Imam Ibn Ishaq Muhammad Ibn Ishaq ne kira da magazi ya bada labari cewa ya ambaci cewa waɗannan bayi da aka tara rankatakaf mata da 'ya'yan gaba ɗayansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wakilta wani mutum mai suna sa'ad ibn zaid al wato aku banin ashhal ke uh, ashhal kenan daga cikin banu abdul ashhal daga cikin uh, ansaru ya wakilta shi ce tafi da su gabaki daya akai su kasar najar aje a sai da su duka da za a da bukatar su je aka sai da su aka siyo makamai waɗanda za a ci gaba da jihadi na musulunci amma kafin a tafi manzala sallallahu alaihi wasallama ya zaɓa wa kanshi wata baiwa daga cikin su ita ce raihana raihana da aka sani dai a cikin gidan manzala sallama raihana bintu amr ibnu khannaqa wanda a lokacin ya zaɓe ta a matsayin baiwa ya gabatar mata da musulunci aka ce farko taƙi daga baya ta musulunta kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki sosai da ta sannan ya ba ta zaɓi ko dai ya aure ta ko kuma ta ci gaba da zama sadaka a wajen shi sai ta ce na zaɓi in zama sadaka a wajen ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zalika akhaffu alayya wa alayka ina ga wannan zai fi mun sauki da ni da kai saboda tana tsoron irin mai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ganin a cikin ita ba ta cikin kadan mata kuma shi mata sauƙaƙa mishi irin abin da zai fuskanta na habaici da yadda magana daga su Aisha da su Hafsa da makamantansu sai ta zaɓi ita kawai a matsayin baiwar shi kuma haka ya rayu da ita bisa magana mafi inganci a matsayin baiwa har ya rasu tana matsayin baiwa shi radiyallahu anha wa ardaha waɗanda suka tsira a wannan wato kisa da aka yi banu ƙuraiba daga su akwai wasu mutane da suka musulunta akwai a wannan dare daren asabar ɗin da washe gari aka yi musu wannan aikin akwai wani mutum mai suna sa'alaba ibnu sa'aya da ɗan uwansa usaid ibnu sa'aya waɗannan mutum musulunta suka kira. haka nan asad ibnu ubayd shi ma ya musulunta ya bayyana musulunci shi ma ya kira. sai kuma aqiyatul qurad mai riwaya hadisi wanda shi kuma ya ya zama yaro a lokacin bai girma ba shi sa ya tsira har yake ba da labari da kansa cewa abin da ya sa ya tsira saboda shi yaro ne kankani waɗannan suna daga cikin waɗanda suka tsira a wannan lokacin abu na ƙarshe jama'a game da wannan ɗan ƙarin haske shine abin da ya shafi wannan babban sahabi wato abin nan sa'ad ibn mu'az ibn nu'man ibn mur'iqai abu amrin al-ansari radiyallahu anhu wanda sahabi ne badari kamar da zahabi yake cewa manaqibuhu mashhura a cikin sirr alamin dubara yake cewa darajojin sa sun shahara an san da labarin ya musulunta ne a hannun a hannun abin nan a hannun mus'ab kamar da ake ba da labari ya musulunta akwai wata kissa in za ku iya tunawa shahararriya tsakanin shi za mu zo mu ci bayani akan ta kan badar kissa da ta faru tsakanin shi da umayyatu bin khalaf domin umayyatu dan khalaf abokinsa ne na kasuwanci attajirai ne suna da collaboration suna musayar kaya suna gaya wa junansu ah, abin nan ah, farashi da sauransu kamar da aka san attajirai suna yi lokacin da ya musulunta sai je makka yana so ya ziyarci ɗan abokinsa kuma bayan ya ziyarci su sai ce ina so na yi tsawaki sai umar ta ɗan khalaf ya ce to ka bari sai rana ta take in babu kowa sai mu je saboda bana na so ƙuraishi su ganka sun san ka a matsayin ɗaya daga cikin jagororin waɗanda suka taimaki muhammadu kasan kuma matsalar da ke tsakanin mu da su lokacin da rana ta sake yana cikin dawafi sai ga sai ga wannan uh, abu sufiyana a lokacin abu sufiyana ya zo ya ɓata ne cewa nake gani haka kai kai ne ka zo nan kana dawafi saboda rashin kunya bayan kun je kun kaza kun yi kaza uh, shi kuma umayyatu yana cewa shi karka daga murya wannan shine shugaban qurayshawa kar ka daga murya la tarfa sautaka ala abil hakam fa innahu ra'is quraish yace kai da Allah ya mushi yake ce ma abokin nashi uskut kamun shi na yadda annabi Muhammad yana cewa innahu qatiluka zai kashe ka sai hankalin shi ba ke shi Muhammad ya faɗa kai ji kwarai kuwa yace ba musu gare ka kuma duk abin da kake ganin zaka iya yi ka iya yi kai ka gani ni da kai idan ka kashe ni ma anan ka san bai da za'i karatsa ka tafi kasuwanci ƙasar sha to wannan nukta da ya faɗa ne cewa muhammadu ya ce zai kashe ka da ya je gida shi ubai ta ɗan halarta hankalin shi shi ya ce mata shi kin ji kin ji kin ji abin da ya faru ba kuma kin san dai muhammadu baya kariya to shine da aka zo fita badar ya ce shi ba za shi ba. gaskiya shi ba za shi badar ba a faɗa mishi harajin da zai biya wato ya zama wa Allah zai tsiki kuna hukenan ko ba zai je ba amma yana so a faɗa mishi nawa ne zai fanshi shi? sai suka fara zuwa shi suna cewa ya zama mata ya zama dan uwan mata zai zauna a gida to wannan nakwar ce ta tirsa ka mishi ba a san ran shi ba ya fito yaki amma ya fito da mana tsanin cewa tun da dai Allah Muhammad ya ce za a kashe shi shi ya san cewa da wuya ya koma gida lafiya kuma bai koma din ba ana kashe shi bari mu ji bayani kankani a takaice daga cikin falalolin shi wanda ah, zahabi ke ishara daga lissafin. tarihul islam na limamu zahabi wannan da ke na mujalladin da yake magana akan magazi ya ya ambaci maganganu da dama akan shi sa'adu dan mu'az amma zan takaita mana su ne insha Allah sauran kuma sai a je a duba daga shafi na 317 a wannan bugu na darul kitab al-arabi da tahqiqin doktor Umar Abdulsalam Tadmuri gashi a cikin juz'in magazi na tarihul islam na imamu uh, al-hafiz al-mu'arrikh shamsuddin uh, muhammad ibn ahmad ibn usman ibn qamiyaz az-zahabi wanda ya rufe ta 748 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ya fata da wannan zahabi gashi da yake cewa wafatu sa'ad ibn Mu'ad, rasuwan sa'ad dan mu'adh yace qala hisham ibn urwa an abihi an aisha qalat usiba sa'ad yawmal khandaq an ji wa sa'ad dan mu'adu rauni ne a ranar khandaq ramahu rajulun min quraish yuqalu lahu hibban ibn al wani mutum cikin shawa, wani kafiri cikin shawa mai suna hibban ibn al shi shine ya jefe shi da mashi ramahu fil ukhuli ya same shi a ainihin wato a abin nan a wata gaba abin nan wata wata jijiya da ke tsakiyar gabar hannu shi suke ce ma ukul yar kunsi wasa da zira kamar yadda suke cewa ya same shi a nan sai ji masa ciwo ta makani fadaraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid li ya'udahu min qarib sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka mishi wani dan daki a masallaci dan ya dinga samun damar zuwa yana ainihin wato ziyarta shi yana duba shi kullum yana duba shi safa da yamma yana duba shi a cikin dai wannan riwayan yace wa fihi qalat aisha thumma inna kalmahu tahajjara lil burq ana nan sai ya zama wannan mikin ya bushe tahajjara ya bushe lil burq warkewa da ciwo yake ya fara yin jadin nan haka ya zama ya dinga zubar da ruwa ya kale fa qala sai ce allahumma innaka ta'lamu annahu laysa ahadun ahabba ilayya min ilayya an ujahida fika min qaumin kadzabu rasulaka wa wa akhraju ya Allah ka sani babu wasu mutane da nake sanna yaƙa fiye da mutanen da suka ƙaryata manzanka suka kore shi daga garinsu wato ƙurashawa ke Allahumma ya Allah fa inni azunnu annaka wa ba'atul harba bainana wa baina. ina ganin ya Allah kamar ka ƙarar da yaƙi ya ƙare tsakaninmu da su fa in kana baqiya min harbi quraish shay'un fa abqini lahu ya Allah inda akwai sauran yaki da kake bukatar ni din nan nayi tsakanina da quraishawa Allah ka banna a duniya don wannan yaki hatta ujahida hu fika hanne jihadin nan wa in kunta wada'at al-harba bainana wa bainahum idan kuwa ya Allah a cikin iliminka yaki ya kare tsakanin mu musulmi da quraishawa fa afjirha ya Allah ka bada ciwon nan kamar da shi danye waje almauti fiha Allah ka sace wannan ya kashe haji addu'a ya jama'a aka ce qala fam fadarat labbatu sai ko ci wannan ya bare ci gaba da zubar da jini falam yaruhum wa ma'ahum ahlu khaymatin min bani gifar sai tsoro ya kama su wasu suna cikin wani wata ƴar hema su ma daban daga cikin bano gifar sai suka ji tsoro illa waddawa waddamu yasilu ilayhi sai kawai jini ya ci gaba da kwarara kamar an yanka rago har yana shiga ɗayan kima fa qalu ya ahlul khayma ma hadha alladhi ya'tina min qiblikum suka ce me wanda muke gani fa idza sa'adul jurhu yajiddu dama sai aka ga kawai wannan ciwo ne yake bulbular jini fa mata da ha kuma sanadi ya fahimta wannan hadisi ne bukhari da muslim suka fitar da shi jama'a kaji da irin addu'ar da yawa kai shi in dai babu sauran yaƙi da ƙurayshawa to zai da buƙatar zama a duniyar su ne kawai matsalar shi ne matsalar shi su kuma saboda sun ci musulunci sun kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga madina daga makka وقال ابن راوية حدثنا عمرو بن محمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن an الله an نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الذي يعني سعد بن معاذ وشيع جنازته سبقون maliki? Yace يتي wannan wanda al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwarsa ko dai al'arshi yana ta'aziyya ko kuma kamar yadda wasu malamai suka ce al'arshi yana murna cewa wannan mutumi ya bar duniya zai koma ilar rafiqil a'la al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwarsa wa shayya jinazatahu 70 alf malik mala'ika dubu saba'in suka raka shi makabarta bai da nawa bai na kuma shudu janaza kenan na gaskiya da gaskiya gaba za Allah ya ce laƙar dumma matan sun makurri ja'al shi sai da aka sa mala'iku suka mata kabarin shi sannan kuma sai aka buɗa mai za Allah da shi ya shiga cikin kabarinsa ya sa shi a cikin kabarin wannan riwaya ta zo mabambantan ah, abin nan na ah, ah, fuzza akwai maganganu da yawa wajen malamai eh, dirayatan a kanta amma ƙarke ta tabbata cewa za mu zo mu zahiri da taliki a kai cewa sai da aka mishi wannan abu abinda bai tabbata ba shine an ce wai daga baya mun zala sai kuma ya tambayi iyalansa me ya kuke ganin laifin da laifin da wannan bawan Allah sa'ad dan mu'azi yawa Allah da har Allah subhanahu ta'ala duk da falalar shi da aka mishi wata ƴan azaba a kabari ta wani dan yanayi sankani sai suka ce saboda ya kasance yana yana sakaci da yin tsarki yakan kwana da janaba da sauransu to wannan ne bai tabbata ba amma cewa dumma dummatan kuma furrija an sai da aka ɗan matse kabarin sannan kuma sai annabi ya mishi addu'a nan take sai aka buɗa masa duk da falalarsa wa qala sulaiman al-kaini an al-hasan ihtazza arshur rahmani farahan bi ruhi to kaji fasara al basri cewa al-arshin Allah yayi motsi saboda jin dadin komawa sama kamar da ibnu sa'ad ya rawaito a cikin at-tabaqat wa qala yazid ibn abdullah ibn najjar an mu'ad an jabir qala جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال جبريل يا ذنشي من هذا العبد الصالح الذي مات wane ne wannan bawan kirkin da ya mutu fa futihat lahu abwabus samai wa taharraka al-arsh wanda aka bude kofin sama gaba daya al-arsh kuma ya motsa qala ne riwaya yake fakhar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake yana bincikawa cikin dare aka yi rasuwa fa idza sa'ad ibn mu'adh sai aka ce mishi ai sa'ad fadalata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala qabrihi wa huwa yusuf manzo Allah ya zauna a bakin kabarin ana ana mushi jana'iza fa baina ma huwa jalisun qala yana zaune sai ce subhanallahi marratai fa sabbaha alqawm kuma suka ce subhanallahi ثم قال الله أكبر الله أكبر فكبر القوم فقال كما قال الله يكي أجبت لهذا العبد الصالح شدد عليه fi قبره hatta kana هذا هنا فرجا ina mamakin wannan bawa na kirki yadda aka matse kabarin shi sannan kuma aka buɗa masa wannan ya cikin musnad imam ahmad وقال البكائي عن ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن الحسن البصري قال كان سعد رجلا بادلا سعد يكتن شي متن كبا فلما حمله الناس yayin da aka dauki annashinsa wajadu fi lahu khiffa sai aka ji babu nauyi bai yi kama da girman gawar ba fa qala rijalun minal munafiqina sai wasu cikin munafikai suka ce wallahi in kana labadina to gare shi mutum mai kiba wa ma hamalna min jinazatin akhaffa min amma kuma da jana'iza babu nauyi suna so ta fara gulma irin ta munafikai fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala da manzo Allah ya ji labari sai ce inna lahu hamalatan ghayruhu ai akwai wasu masu rikewa banda ku mala'iku ne suka rike nauyi shi ba kwaji wallazi nafsi bi yadihi laqad istabsharat al mala'ikatu bi ruhi sa'd wa hatazzalahu al arsh mala'iku sai da suka dinga junan su bishara da zuwan ruhin sa'ad zuwa sama kamar da yake bishara idan an yi haihuwa wa qala yunus an ibn ishaqa haddathani umayyah ibn abdullah annahu sa'ala ba'da ahli sa'ad ma balagakum min qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadha me za ku ce game da wannan labarin da aka ce manzo Allah ya ce an dan matse abin nan kabarin sa suka سكتي ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال كان يقصر fi ba'd fahuri min al-bawl yana yin yana yin game da wani tsarki da yake na fitsari kuma kamancin shi wa qala ibn salim akhbarana yazid qala akhbarana isma'il ibn abi khalid ar-rajul min al-ansar qala lamma qada sa'd fi bani qurayza thumma bayan da sa'adu ya gama wannan hukuncin da ya bari ƙwararra sai ya koma wurin kwanciyarsa in fajar jirkuhu sai ciwon ya buɗe fa balaga zalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallama labari ya kai ga manzon Allah fa atahu fa akhadha ra'atahu fa wada'ahu fi hijri manzon Allah ya dauki kansa ya sa akan cinyarsa wasu jiya bi thawbin abyaba ya lullaba mishi wani tufafari idza mudda ala wajhihi badatul jilab in aka ja zuwa kansa sai kafa ta mutu wa kana rajulan abyada jasima farin mutum ne mai girman jiki wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce Allahumma inna sa'adan qad jahada fi sabilika wa saddaqa rasulaka wa qad alladhi alayhi fataqabbal ruhahu bi khairi ma taqabbalta ruha rajul manzo Allah ya ce wannan da ya ce ya Allah sa'adu bawon ka ne yayi jihadi ya gaggata manzanka yayi abin da kace ya Allah ka ran shi irin yadda kake karɓar ran mutanen kirki falamma sami'a sa'adu kalama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fataha ainihi faqala assalamu alaika ya rasulullah aka ce da yaji maganar manzon Allah yana cikin tsananin ciwo na rasuwa gargaran mutuwa sai bude idan shi ce tsarki ya amince tabbata gare ka manzon Allah ashhadu annaka rasulullah sai ya cika shine koshin tana ta kuka irin kukan mutuwa da ake kuma manzon Allah ya ce a bata ta kuka kullu na'ihatin kadiba illa ummu Sadi. shi duk wata mai kuka na mutuwa ƙarya take amma banda ko sa'adu ko bata ta kukanta manzo Allah ya bata cikin kukan ta maki wa qala abdurrahman ibn al-qasid an asim ibn amr ibn qatada an mahmud ibn labid qala lamma usiba afhal ah, afhal sa'alin hawwaluhu inda mar'atin yuqalu laha rufaida yayin da aka ji masa rauni sai suka je aka kwantar da shi a asibitin wata mata da ake ce mata rufaida wannan wato likita ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat zarha ta kasance tana baiwa marasa lafiya kulawa tana kula da marasa lafiya likita ce qala wa kana an sallallahu alaihi wa sallam! wasallam idza marra bihi yaqulu kayfa asbahta wa idza amsa qala kayfa amsayta fatukhbiru sai ya zama duk da safi manzo Allah zai ce ya jikinka da yamma ya jikinka ya ka kwana ya ka wuni haka kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayar da labari yake yake gaishe shi sai aka ce ya rasu sai manzo Allah ya sauri yace ai sauri aje ai mushe jana'iza ina tsoron kada mala'iku su riga mu irin yadda suka yi mana akan hanzara ai gaggawa je ai mushe jana'iza ina tsoron yace yace inni akhafu an tasbaq an ilaihi mala'ikatu fatabsuluhu kama ghassalat hanzara wancan hanzara da ya mutu da janaba ne. وقال شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت عبد الله بن شداد يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ وهو يكيد بنفسه من ذا الله يشرب سعد ينا غبر ما يدر رأيوة ذات فتاة فقال جزاك الله خيرا من سيد قول من ذا الله يشي الله يساكا مكد على خير يا سعد أما أين كان الشوق بموتا من مكاننا أنصاب فقد أنجز الله ما وعدت كاتك وألا القول من كيمته wala yujziyannaka Allahu ma wa'ada kuma kai ma ina maka bishara Allah zai cika maka alƙawarin da yau wannan ya samu daraja jama'a wa qala ibn numair haddathana ubaydullah ibn umara an nafi qala balagani annahu shahida sa'adan 70 alf malakin lam yanzilu ila al-ard malaiku 70 wanda ba su taba zuwa kasa ba su suka zo suka gana da shi وقال يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن عمرو أم محمد بن المنكدر أن محمد بن شراهيل شراهيل أن رجلا أخذ قبضة من تراب قبر سعد أكتشي وانا متن يبني بوت دنك أسا أتشكل قبر سعد يوم بسنة عند أكرمش ففتحها ليب ما تكسا حكا فإذا هي نسك سيكون هذا ما المسك ta zama miski ta zama turaren miski to al-imamu ta'aliki kamar da na ambata game da wancan zumma zummatan yace ta hadha dhab min azab al-qabr fi wannan kunci da ji a kabarin nan ba azabar kabari bane bal huwa min rawatil mu'min yana da cikin rudewa ko tashin hankali da ke samun mumini ka naz'i ruhi kamar yadda sallah ake cire rai inna lil da sakara kowa sai ya ji wannan ɗacin mun imanin shi wa ka alamihi min buka'i hamimi da kuma irin yadda mumini ke jin takaici dan ya ga wani masoyin shi na cikin damuwa ko yana kuka wa ka rawatihi min hujumin malakai imtihan alayhi da kuma yadda hankalin mumini zai tashi a lokacin da mala'ikun nan masu tambaya munkarin wa za su tashi a gaban tambaya Allah ka samu dace wa ka yawmal mawqifi wa sa'ata wurudi jahannam da kuma yadda mumini zai shiga cikin tashin hankali ranar tsayuwa alkiyama da kuma lokacin da za a wuce ta cikin jahannama a tafi aljanna din wa in minkum illa wariduha Allah ka samu gama lafiya zabi ya ce wa nahu zalika nas'alullaha an yu'ammina rawatan Allah ka tsare mu Allah ka samu aminci cikin tsoron mu wa qala al an ba'ana utbah ibn jabira an al-Husayn ibn Abdurrahman ibn Amr ibn Sa'ad ibn Mu'adh daga wani jikan ya ce kana Sa'ad ibn Mu'adh rajulan abyada tiwalan jamilan hasan al ya kasance mutum ne fari kar dogo kyakkyawa mai kyan fuska a ayana wanda yake da idanun daradara hasan al-lihiya mai kyakkyawan gemu farumiya yawm al-khandaq sanata 50 famata minha Ibn ابن سبع وثلاثين سنة شكرة لوكة ديرس ثلاثين دبقي ودفن بالبقية وقال يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم سعد بن معاذ ألا يرقع دمعك ويذهب حزنك بأن ابنك أول من ضحك الله له wahtazza lahul arsh shin ba zaki bakin cikin ki ba zai kare ba damuwar ki ba za ta kare ba idan kika san cewa dai shine farkon wanda Allah ya fara mishi dariya wa qala thawri wa ghayruhu an alif an abi ishaqa an al-bara'i anna an-nabiy sallallahu alaihi bi thawm harir an zo manzo Allah da wata kifa ta al-harir faja'ala ashabuhu yata'ajjabuna min lini sabai suka dinga mamaki irin laushin da alhari ya yake da shi ma'ana wasu ba su taba ganin alhari ba sai ranar fa qala sunan da Allah sai sunan yace inna manadila sa'ad ibn mu'adh fi jannati ya min hada lokacin ya riga ma ya rasu manzo Allah yace na rike da Allah hankici wanda sa'ad bi dinga goge hannun shi ko ya goge fuskar shi aljanna ya fi wannan laushi wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim وقال ابن بن حول أخبرنا محمد بن عمر أن واقد بن عمر ابن سعد بن معاذ قال دخلت على أنس بن مالك وكان واقد من أعظم الناس وأطوله ونجي كان سعد يشكبون أنس بن مالك yace kuma dama shi ma babban mutum ne fa qala li man ana ce ce waye kai qultu ana waqid ibnu amr ibnu sa'd ibnu mu'ab fa qala innaka bi sa'd la shabihu lalle yi kama da kakanka sa'adu thumma baka fa akthara al-buka sannan sai ana sai fashi da kuka Sun qala sannan ana ce ce lahu sa'adu Allah ya fi dukan kakanka sa'adu kana min a a'zamin nasi a atwalihi haka yake shi ma garba garban namiji thumma qala ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jayshan ila kai dare juma fa ba'atha fa bu'ita ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jubbatin min dibajin mansujin fi hazab sai aka aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata alkabba wadda aka yi daga dibaji kuma an mata kwalliya da zinariya fa bisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala an-nasu yamsahunaha wa yanzuruna ilayha mutane suka dinga tabawa suna kallo suna mamaki fa qala ata'ajabuna min hadhihi jubba kuna mamaki ya kalu ya rasulullah ma ra'ayna thawban qattu a min ba mu taba ganin sifar da yake kyan wannan ba qala fa wallahi la maladil sa'ad ibn mu'adh fil janna ahsanu mimma tarawna cikin tabaqatu ibn sa'ad kenan qult al-imam al-mu'arrikh az-zahabi yake huwa sa'ad ibn mu'adh ibn nu'man ibn imr al-qays ibn zayd ibn abd al-ashhal ibn al-harith ibn al-khazraj ibn amr ibn malik ibn al-aws akhil fadl ka ji dangantakarsa sa'adu dan mu'azu dan nu'man dan ibnu qaisi har yana tikewa zuwa ga malik ibn al-aws dan uwan khazraj wa huma ibna harith ibn amr da aws da khazraj ƴaƴan harith ne dan amr wa yud'a harifa al-anqa wanda yake tun shi al-anqa wani tsuntsu din nan mai kama da shirwa ko igul wa ilayhi jima'ul aws wal khazraj zuwa gare shi ne dangantakan ausawa da khazarjawa ansaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ansaru kuma suke tikewa wa yukna sa'ad bin sa'ad aba amr ana mushi alkunya da abu amr wa ummuhu al wannan uwar tasa da aka ci tana kuka sunanta kabsha bintu rafi'in al-ansariya malam yace min al-mubayi'a tana daga cikin mata da suka Manzala, sallallahu alaihi wasallam baya aslama huwa wa usayd ibn al-khudayr da shi da usaid ibn khuzair da tijan sahabun nan sun musulunta ne ala yadi mus'ab ibn umayr a hannun mus'ab dan umayr radiyallahu anhu da manzo Allah ya turo shi nan kafin shi ya iso madina wa kana mus'ab qadima al-madinata qabla al-aqaba al-akhira yad'u ila al-islam wa yuqri'u al-qur'an mus'ab da ma ya taho kafa aqaba ta karshe ya zo madina yana yada musulunci yana kansa da al-qur'ani فلما أسلم سعد لم يبقى من بني عبد الأشحل عشيرة سعد أحد إلا أسلم يومئذ رندي المسلمين babu wanda ya saura a dangin sai da ya musulunci wa'azi gaba ɗaya suka shiga musulunci dan babban mutum da yake jin magana shi kun makana mus'abun fi dari sa'ad huwa wa as'ad ibn zurara sannan sai zama mus'ab nan yake zama sune da masaukin shi yadda ila allah suka dinga taya shi wa'azi wa kana sa'd wa as'ad ibnai khala da sa'ad ibn mu'az da as'ad ibn zurara ƴaƴan mata ne ibnai khala wato dan ya ne da dan kanwa wa akhan nabi sallallahu alaihi wasallam bayna sa'd ibn mu'az wa abi ubaydah ibn al-jarrah qala ibn ishaq da aka bi wannan mu'aqad da aka yi dan uwansa shine ah, abu ubayda ibn al-jarrah babban sahabi malam yace shahida sa'd ibn badr sa'adu ya je badar da haka badari ne bata ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma uhud hina wallan nasu ran mutane suka sheka da gudu din ma a uhud shi bai gudu ba warawa abu nu'aymin قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحمى فقال من كانت به فهي حظه من النار zazzabi da zaka ji idan ka ji zazzabi manzo Allah yake mumini da kike zazzabi wannan wani rabo na shi ne na wuta ake ba shi tun a nan duniya fasa'alaha sa'adun ibn mu'adin rabbahu sai ya roki Allah ya ce to Allah ya sa ya ji iya wanda zai ji a duniyar nan shi ba sai ya ji na lahira ba falazimatu falam tufariqu hatta farqa dunya daga sai dan mutum ne mai yawan zazzabi har iya rayuwar shi yana da yawan yin zazzabi wa kana li sa'ad min yana da ƴaƴaye amru wa Abdullahi, wa ummuhuma uwarsu ita ce ammatu a usaid ibn al-khudayr amma ce ga usaid sunanta hindu bintu simat ke eh, min bani abdul ashar sahabiya ce kuma sannan yace kana tazawajaha aus ibn mu'adh abu sa'ad da mijinta shine aus ibn mu'adh wakila abdullahi ibn amr ibn sa'ad yawma eh, yawm al-harra sai kuma yace yana da kuma 'ya'ya. baya ga su yana da wasu yaya waɗanda ba waɗannan ba wallahu ta'ala ya ce rawa ruwa an sadibin ma'adin an abdullahi masu da kisa tubi makka ma umayya ta bin khalaf wa zalika fi sahih bukhari kisa da ne ishara tana cikin bukhari tsakanin shi da umayya dan khalaf wa hisu bani qurayza ala amyal min al madina wannan wani zance ne yace wato wannan hisin. wannan katanga ta banu ƙwareza ɗan mil kaɗan ne daga madina manzo Allah sai sama ya musu hisari a wajen kwana 25 musulman da suka mutu a wannan hisarin akwai Khallat ibn Suwaid al-Ansari al-Khazraji wanda muka ji wannan mata ta buga mushi dutse ta abin nan shi ta fasa mushi kai sai kuma wa mata jimlatul hisar Abu Sinan ibn Mihsan badariyul muhajiri wani muhajiri kuma shi ma ya rasu a lokacin dan uwan Ukasha wa shahida huwa wa sinan badar wanda da shi da ɗansa sun je badar an rufe shi a makabartar a anguwan banu kwarela din ba a mai da shi cikin madina a ce sai a rufe shi a can ba wannan kenan da ma a tafiye kwarai da gaske game da falalar wannan sahabi sa'ad dan mu'az radiyallahu anhu wa ardahu sai mu koma cikin littafin inda malam ya ci gaba da cewa yace faslun wa kana min hadi wa kana hadi sallallahu alaihi wasallam idza salaha qauman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin tafarkin sa da shari'ar sa idza salaha qauman fa naqad ba'dhum ahadahu wasu daga cikin mutanen suka warware alƙawarin wa sulhahu suka warware sulhu wa aqarrahum albaquna sauran kuma suka yadda da abin koda ba su mubasharanci aikata abin ba amma ba su yi inkari ba ba su ce ba romo ba ba su fito suka yi baran-baran da abin ba wara bubi suka yi da abin da aka yi gazal jami'a su sai yaƙi gaba ke da yansu waje alahu kullahun naƙi dina dukkanin su sun karya alkawar wato a cikin mutanen da aka alƙawarin da su sai wasu suka karya sauran ba su karya ba amma kuma ba su ce ba ruwansu ba su fito na fito da abin ba sun yadda kenan a sukuturidan su ma an an zo yaƙa duka da su ba a kama fa'ala bi quraiba wan nabi wa bani qaynuqa kamar yadda yake dukkan waɗannan yahudawa jinsi guda uku wa kama fa'ala fi Ali makka kamar yadda yadda mutanen makka fa hadhihi sunnatuhu fi Ali ahli wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da waɗanda yayi alƙawari da su wa ala hadha yanbaghi an yajriya al-hukmu fi ahli dhimma kuma haka ya kamata a gudanar da hukunci game da ahli Zimma. kama sarraha bihi al-fuqaha min ashabi ahmad wa ghayrihi kamar yadda malaman fiqh suka faɗa haka daga cikin malamai da ke bin tafarkin Ahmad dan Hanbali da sauran malamai wa khalafahum ashabu shafi. masu bin shafi'i shafi'awa suka ce a'a fa khassu naqad al-ahd biman naqadahu khassa duna man radiya suka ce wanda ya karya alƙawari hukuncin ya shafe shi ne shi kadai banda wanda ya da shi wa aqarra alayhi banda wanda ya tabbatar da shi kai. wa kuma bainahuma bi anna aqad zimma. aqwa wa Akan suka bambance cewa ai kullu alkawari ya fi karfi tare da masu zimma fiye da na sulhu ولهذا كان موضوعا على التعبيد dan haka shi ake yin wato ake kullu zimma ta har abada bi khilafi aqdil hudna wa sulh sabanin wato sulhu da tsagaita wuta wato bambancin shi akwai mutanen da suke zaune da musulmai a wuri daya wanda ba musulmai ba wanda za a ba su amana a kan kansu su ne ake ce mazulmi ga waɗannan su su da aka ba su amana an ba su fitur har abada to a cikinsu idan wani ya karya alkawari karya alƙawarin nan ya shafe shi shi kaɗai ko ya shafi saura shi ne malaman shafiya suka ya shafe shi kaɗai ana zaune a ƙasar musulmai wani ya karya alkawarin da aka yi da su to ya shafi shi ne shi kadai in ji shafi'awa su ko hanafiya a hanabila suka ce ya shafi kowa to wannan bangaren farko na alu dhimma sauran kuma su ne kafiran da ke wani gari na kafiran da ake harbi wanda ake da shi sai a ce to mu yi sulhu na shekara kaza ko mu tsagaita wuta na wata kaza shine huduna mun gane bambancin akwai wanda suke cikin ƙarƙashin daular musulunci sun yarda a a ƙasar musulunci suke a kwanta kuma suna mukawama to masu mukawama su ake yin hudina da su to su ne da zaren tsaye ya karya to an samu zari'a ta yakan su gaba ɗayan su amma waɗanda suke kashin musulunci don tsaye ya karya za ta tsaya ne a kan shi shi kaɗai in ji malaman shafi'iyya wal awwalu la yaquluna la farqa bainahuma su ko hanabila suka ce babu bambanci wa aqadu zimmati lam yudaq at-ta'bid suka ce babu inda aka ce dole za za ba su alƙawarin zaman lafiya suna cikin daular musulunci babu inda aka ce dole sai an ba su har abada za a iya ba su ya zama yana da iyaka ko a ce renewable an ba ku na shekara biyu a ga yadda za ku bayan shekara biyu a sake muku renewal ko shekara goma ko ashirin za a iya sakawa haka bisa maslahar da shugabannin musulunci sun gudu bal bi sharti istimrarihim wa dawamihim ala al-islam ma fi ana ba su ne ana ba su amana ne da sharaɗin idan sun ci gaba da lazumtar abinda da ya gindaya kamar yadda aka ba wa su ƙuraina da banu nadir da banu an ba su amana zauna lafiya amma da sharaɗin za su ci gaba da lazuntan abinda ƙa'idojin wannan zaman lafiya ya hukunta da suka kai ƙa'idojin kuma duk mun ji abin da ya faru da su fa huwa ka aqdi sulhi alladhi wudi'a lil hudnati bi sharti istizamihim ahkama ma wuqi'a alayhi aqd ah, kuma waqa alayhi aqd ya ce shi ɗin ya yi kama da wato ƙulla sulhu wanda za a sa don zaman lafiya ko tsakaita wuta da sharaɗin su lazimci hukunce da aka sanya hannu a kan cikin wannan alkawari kala kalu suka ce wa nabiyu sallallahu alaihi wasallama lam yuwaqqit aqda sulhi wal hudnati bainahu wa na yahudi lima taqaddama lamma qadima madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kulla alkawarin sulhu da tsagaita wuta tsakanin shi da yahudawa ba san da zo madina don ba yake yake shi bara bal atlaqahu ma damu kafina an bai sa tauƙiƙi ba na wannan zaman lafiya ya sake shi ne amma da sharaɗin matukar sun ci gaba da kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sa da addinin sa suna sakata su wala ghayra muharibina lahu matukar ba su yake shi ba fa tilka zimmatuhum wannan shine alƙawarin da aka yi Zaira ghaira annal jizyata lam yakun nazala farduha ba'd a lokacin ba a ce su biya komai ba saboda a lokacin babu bayani da ya sauka na wahayi akan cewa a karbu a karbu wato jizya a karba haraji falamma nazala farduha yayin da Allah ya saukar da bayani akan bayar da jizya izza da zalika ila shurutil mushtarata fil aqd sai aka saka aka yi update aka sa wannan sharti cewa za ku dinga biyan kaza na ainihin wato biya. na na na, na jiziya walam yughayyiru hukmuhu canza hukuncin nasa ba Wasara, sara muqtada hatta abidu sai zama ma'anar wajen ma'anar wannan hukuncin shine har abada sai zama har abada shine ma'anarsa fa'iza na ƙada ba'aduhum Ahad. to ina aka samu wasu daga cikin sun karya alƙawarin wa aqarrahumul Baƙuna sauran kuma suka tabbatar da su wara bi zalika kuma suka yadda da haka lam lam yu'limu bihi almuslimina bas jisa ga musulmai cewa mutanen mu sun kare alƙawari kuma mu bamu yadda ba saru fi zalika ka naqdi ahad sulh za su zama abinda suka yi yayi kama da abinda masu sulhun can kafirai suka eh, suka warware wa ahlul ahd wa sulh sawa'un fi hadha al-ma'ana da wanda aka yi alƙawarin zaman lafiya da su a cikin dole musulunci za a kare su da wanda aka yi sulhu da su wanda ke kamare ne na yaƙi to ta wannan fuskar irin irin su daya la farka bainahu ma fi ba bambanci wa in iftaraka min wajhin akhar yuwaddihu hadha an al maqarr al radi as sakit an al muqarr al radi as sakit in kana baƙiyan ala ahdihi wa sulhihi lam yajuz qitalu wala qatluhu fil mawdi'i yace وإن, وإن افترق من وجه آخر idan ko sun bambanta ta wani waje yuwaffihu hada to zai fito da maganar fili cewa annal muqirrar rari. Ah, wanda ya yadda ba shi kar alƙawarin ba amma ya da kar alƙawarin da aka as-sakit kuma ya shiru in kana baƙin ala ahdi wasul kenan idan ya zama ya tabbata akan alƙawarin da rasulun sa lam yajuz talu kenan bai halatta a kashe shi a yake shi ba wala qatluhu bai halatta a yake shi ba fil mawdi ayni a wuraren guda biyu sawa'un a cikin yan sulhu yake ko a cikin yan alƙawarin zaman lafiya wato yana so fito mana da magana fili ne cewa in muka ce haka to wannan yana nufin mutumin da bai furta karya alƙawari ba bai shiga cikin harkar karya alƙawarin ba amma ya yarda kuma ya yi shuru to shi har yanzu ba za a kashe shi ba kenan to me bambanci kenan kenan an ba da dama mutum ya shiru amma ya goyi baya kuma gani wa in kana zalika kharijan al ahdi wa sulhi ko da kuwa fa da wannan goyen bayan da ya bayar ta hanyar yin shiru ya zama ya fita daga alƙawarin da aka yi shi raji'an ila halihi ula ya kuma asalin halin da yake ciki na yaƙi qabla al-ahdi wa sulhi kafin alkawari ko kafin sulhu lam yaftariq alhal bayna aqd alhudna wa aqd dhimma fi dalik sai zama ba bambanci tsakanin ah, zaman lafiya da aka kulla ko alkawarin ku zauna a karkashin mu ba bambanci fa kaifa yakunu aidan ila halihi fi mawdi'in duna mawdi dan me za ku ce idan kafirai ne na yaƙi da aka sulhu da su idan wasu sun karya ya shafi sauran amma idan kafirai ne da suke kashin zonar musulunci aka ba su alkawari idan wasu sun karya kai ya shafi sauran ko mun gane yana musu yana mai da martani ne a akan dan me za a bambance ku shafiya kun ce idan kafirai ne da ake yaƙi da su sai suka karya alkawari wasu daga cikin su to ya shafi sauran amma idan kafirai ne da suke kashin daular musulunci aka ba su amana a kan rayuwarsu da sharuɗa sai wasansu suka karya wannan sharaɗin to anan karya shafi sauran to sai ce a can wanda ba su karya ba kun ce sun yarda sun goyi baya amma ba su faɗa ba kuma hukuncin ya shafe su anan ma sun yarda su ba su karya ba sun yarda ba su furta ba sun goyi baya amma kada hukuncin ya shafe su dan ne zama irin aikinsa ɗaya amma hukunci daban ko mun gani irin aikinsa ɗaya ba su faɗa da baka ba ba su tarayya ba amma sun yadda a zuci kuma suna goyon baya kaga duka irin aikinsa ɗaya amma kuka ce hukuncin su ya bambanta daga kafiran yaƙi da aka yi sulhu da su da kafiran amana da ke ƙarƙashin dole musulunci abin da kai ne yake cewa kenan ai sai dai ku ba su hukunci ɗaya, ko dai ku ce a duka wuraren bai shafe su ba ko kuma a duka wuraren ya shafe su amma ba ku da dalilin bambanta matsayin su bayan irin aikin su da malam ya ci gaba da cewa fa yakunu a idan ila hali kuma zai zo na mawdi dan me zai kuma zuwa ga halin sa a wani waje ban da waje ba amru ghayru ma'qul yace wannan abun ba hankali bai dauka yuwaddihu anna tajaddud akhd al-jizyati minhu yujibu lahu an yakuna mufiyan bi ahadihi ma'arifahu abin da ke ƙara fito da wannan magana fili in ji ibn qayyim al-jawziya anna tajadduda akhd al-jizyati minhu sabunta karban jizya a hannunsa an karba bara bana ma an zo an ce bayar ya bayar baɗi ma yana da nufin bayarwa ma'ana yana bayarwa regularly yana ba da jizya da ke hannunsa idan ya bayar tana nuna zuwa ga yana nan ƙarƙashin amanar da aka ba shi kenan bai warware ba yujibu lahu an yakuna mufiyan bi ahadihi ma wannan yana nuni zuwa ga yana yadda da alƙawarin da aka yi da san a bisa sani shi la yujibu ko yawwa nuka ku akwai lago ni ma nuka nuka ta akwai la amma abin da yasa na karanta babu ita saboda zancen la yastaqimu biha kuma gane dan kace la yujibu lahu kamar yadda mai taliki yake faɗa a wancan nuskar la yujibu lahu an yakuna mufiyan bi adi ma bayar da jizya da yake yi ko da yaushe dan da ya kamata ya bayar baya nuni zuwa ga hakan na nuni zuwa ga cika alƙawarin kuma da sa wa mumala'atihi wa muwaqa'atihi liman naqala baya nuni zuwa ga ya goyi bayan wanda suka karya alƙawari wa Adamu jizya yujibu lahu an yakuna naqida rashin ba da jizya yana nuni zuwa ga ya kare alƙawari gafiran yayi ha'inci ghayra mufin bi adi bai cika alƙawari ba haza bayyinu haza bayyinu lintina wannan a fili yake ba zai yi ya kasa mutuwa fili ba to kaga in kace an san jizya baya nuna ya yadda la mun karanta da labaya nuna ya yarda to kuma me ma'anan wa adamul jizya an san jizya bai nuna ya yarda rashin ba da jizya shi ma bai nuna ya yarda ko mun gani domin an san jizya yana a aikace in ya ba da jizya me haka yake nuni ya ci gaba da zama ƙarshen alƙawari in bai bayar ba zai zama alama akan ya karya da suka karya ku to nan sai ya ce in mun karanta da la rashin bayar da jizya baya nuna yana kan alƙawarin shi rashin bayar da jizya yana nuna ya kare alƙawarin shi kun lura da tanakudin da ka shi sa sai mai yake cewa alkalamu mu biduni la zancen zai fi tsayawa idan an cire wancan lamun din sai zama bayar da jizya yana nuni zuwa ga cewa yana nan akan alƙawari rashin bayar da jizya yana nuni zuwa ga ya karkata zuwa ga karya alƙawari kaga su ne za su san maganganu wanda suke masu kishantar juna amma idan mun karanta cewa bayar da jizya baya nuna ya karya baya nuna ya cika alƙawari, rashin bayar da jizya kuma shi ma haka baya nuna yana nuna ya karya alƙawari, kaga bayarwa da rashin bayarwa duka ma'anar su ɗaya kenan a san da ya bayar aka ce hakan bai nuna yana kan alkawari a san da bai bayar ma aka ce hakan yana nuna bai kan alkawari Allah ya sa mun gane logic da ke ciki da haka ya rubuta da lamun shi ma da ibn qayyim wataƙila wata ma'ana yake nufi amma fahimtar da malamin suke ma wajen cewa da bai saka laban wataƙila da zancen ya fi tsayawa wallahu ala fal aqwalu thalathatu zancen guda uku ne an naqdu fi suratayn kare alkawari a wuri guda biyu wa huwa alladhi dallat alayhi sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil kuffari shine abin da sunna ta nuna game da kafirai wa adamun naqli fi da rashin karyawa a yanayi guda biyu wa huwa abadul aqwali an sunna shine zance mafi nisa wa tafariqu bayna suratayn da wanda suka raba wal ula aswabuha ta farkon ta fi inganci wallahu wa billahi tawfiq wato yana summary ne cewa akwai fatawa guda uku akwai wanda ya ce a yanayi guda biyu duka mutum bai kira alkawari ba inda bai shiga a aikace ba sawa'un yana halin shi birni ne ko kafirin yaƙi ne da aka yi sulhu inda bai shiga ba bai kira alkawari ba akwai wanda kuma ke ganin ya kare alkawari a surorin guda biyu ko da bai shiga ba akwai wanda kuma suke ganin a bambanci tsakanin idan kafirin yaƙi ne to ya shafe shi idan kafirin amana ne to bai shafe shi ba yace to wanda suka bambance waɗanda suka ce ya shafe shi a kowane bangare shine zance mata inganci a bisa fata wanda shi ya bayar wallahu a'lam matsala ce ne wanda fiqhiyya wanda kuma a duk lokaci malaman fiƙi suna da ta cewa a kai. kuma sarakuna da shugabannin malamai da shugabannin addini a sa'ad da musulunci samu kashe irin wannan yanayi game da ibnu qayyim din zai bamu zai ba mu misali yanzu din nan da yace wa bi hadha al malamai suna da dama su kalli ne maslaha ta addini game da abu yace wa bi hadha al-qawl aftaina waliyal amr lamma ihtarakat an-nasara amwal al Musulmi bi-sham wa dura shi da haka da irin wannan fatawar muka ba shugaban musulmai a wancan lokaci muka ba shi fatawa lokacin da aka samu su kirista suka ƙona gidajen musulmai da kasuwanni a garin sham a garin dimashq wa ramu ihraqa jami'ihim suka yi nufin su kona babban masallacin juma'a na garin dimashq hatta ahraqu minaratan har suka kona hasumiyar masallacin wa kada laula dafa'ul lahi da ba dan Allah ya kare ba wa kada an yi harika kullum kullum masallacin suka kona gaba ki daya wannan abu ya faru ne a shekara ta ɗari bakwai da arba'in bayan hijirar zala tsari Salama a garin dimashku sha kamar yadda Ibn tasirin ya ba da labari a cikin albidaci wanda ya Shi ne wannan fotokofi da ke hannun wasu daga cikinmu. na daidai inda Ibn tasirin ya faɗi wannan magana a cikin littafin albidaci wanda haya. za mu karanta shi ba abu ne da yawa ba a gurguje don mu ji yadda waƙi a cikin wa'alima bi zalika man alima minan nasara wasu ne daga cikin kiristoci suka yi wannan abin kuma an samu wasu kiristocin sun sani sun sani din wa waka waqa'u alayhi a aqarru masu suka goyi baya sai suka zauna a kai wara daubi suka yi da shi walam walam yuqlibu waliyan amr ba su sanar ba fastafta fihim waliyul amri man da lil fuqaha sai shugaba a lokacin ya gayyato sarakuna malamai da fuqaha har shi ibnu qayyim al-jawziya din kenan a lokacin a zahiri aka kikkira su aka zo da su fada sai aka nemi fatawar su cewa malamai ku ba mu fatawa ne ya kamata ne kaji gwamnati ce take da hankali da tunani da ragowar sanin mutuncin malamai suka nemi a ba su fatawa fa hu bil fiqadi ahadi man fa'al dhalik muka ce mushi duk wanda ya aikata wannan yanzu bai da sauran alƙawari bai da sauran zimma wa ana alayhi bi wajhi min al-wujudi da duk wanda ya taimaka wa abin ta kowace fuska aw rabiya biyu. da duk wanda ya yarda wa aqarra alaihi da duk wanda ya tabbatar da abin da ya fito yayin Allah wa gare shi ba wa anna haddahu alqatl hatma cewa kuma duk wanda ya haka haddin kisa ne akan shi la takhyira lil imam fi babu ga kan asiri kamar wanda aka kama a yaki bal sara alqatl lahu hadda yanzu za mu kisa ne a matsayin haddi والإسلام لا يفسد القتل إذا كان حدا ممن هو تحت السنة مسلم بايا شري حد كسا ga wanda yake haddi ne aka mishi in yana kasan ga wancan musulunci multaziman li ahkamil milla ana ku da me nan ko la to ahkamil milla hukuncin hukuncin addini wanda yake yana iltizami da hukuncin hukuncin addini bi khilafil harbi idza aslama sabanin kafirin yaki in ya musulunta fa inna islama ya asimu jamahu wa malahu musulunci zai katange mishi dukiyarsa da jininsa wala yuqtalu bima fa'alahu qabla ba za a shi ba da abin da ya aikata kama musulunci fa haza lahu hukmun wannan kaji hukuncin sa wa dhimmiyu naqid al-ahd idza aslama lahu hukmun akhar shi kuma dhimmi wanda ya kare alƙawari idan ya musulunta akwai hukunci daban a kai shi وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتديه نصوص Ahmad أحمد وأصوله wannan abin da muka ambatawa muka bada fatawa da shi shine abin da nassoshin Imam Ahmad suka hukunta da ka'idojin sa yace wa alaihi wa nassa alaihi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qaddasa Allahu malamin Ibn Taymiyyah Allah ya ƙara tsarkake ransa abin da ya bada fatawa kenan wa aftabihi fi ghairi mawdi' ya ba da fatawa a wuri wanda ba wuri daban-daban daga cikin wuraren akwai cikin tabin shi mai suna asarimul masdud ala shatimin rasul abinda ibnu eh, ibnu qayyim yake faɗa a nan shi ne gaba a takeici kamar yadda zamu zo mu ji a labarin sun yi laifi aka tambayi malamai da hukuncin su malamai suka ce hukuncin su duk wanda yake da hannu a ciki da wanda ya goyi baya da wanda ya shiru da wanda ya ga ana yi bai ya ba da labari ba da wanda ya ana nufin din bai je ya tona asirin ba to dukan su kisa ne a kansu kuma kisan nan ne kawai babu zaƙi. ko da sun ce mun musulunta to za a kashe su yanzu a matsayin haddi domin suna rayuwa ne karkashin gwamnatin musulunci tana ba su kariya kuma sun yarda da dokokin musulmai daga cikin dokokin musulmai akwai hana ya barna a bayan ƙasa abinda suka yi wannan ya barna ne a bayan ƙasa إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إذا كتبت لي su. suna da bambanci da kafiri wanda idan ya musulunta al-islamu ya zubu ma qablahu duk abin da ya a baya ya wuce gaba daya kamar misali irin su Khalid ibn al-Walid irin su Abu Sufyan irin su Ikrimah ibn Abi Jahl kaga waɗannan suna kafirai sun ma musulunci ta annabi ba dan kankani ba amma da suka musulunta kuma dole haka aka kyale su ana kallon su komai ya wuce to amma wanda yake kafirin da ke zaune a ƙasar musulmai idan ya yi laifin da ake yi wa musulmai hukunci a kai za a mashi hukunci ko da ya ce ya musulunta hukuncin nan ba za a cire shi ba sai an zartar mai da shi yanzu a matsayin haddi da aka suka ba da wannan fatawa ita ce muke so mu ɗan ji labarin a taƙaice kwarai na abin da ya faru gashi a inda ibnu ibnu ibnu kafirin yake cewa ثم دخلت سنة أربعين والسبعمائة شكرا تقريبا تقريبا كويدا سبعين تقريبا كويدا أربعين باين هجرا من الله صلى الله عليه وسلم تشكا يفارا كما يديك فلا يتشي سوانا نيشوا قبلي الملك الناصر ابن قلاون شكي شغباء لوكتن duka gwamnonin shi da alƙalai kamar da aka ambata a baya ba wanda aka canza ministoci da komai sai ce wa mimma waqa min al-hawadith al-azimah al-ha'ila da cikin abubuwan da suka faru manya masu ban tsoro anna jama'atan min ru'usin nasara wasu manyan shugabannin kiristoci ijtama'u fi kanisati suka yi mitin a cikin cocin wa jama'u min bainihim malan jazira idan kaga suna yi da hayyan da aka yi mitin aka tara kuɗaɗe masu yawa fa dafa'u ila rahibaini qadima alaihima min biladir suka bada kuɗin ga wasu wasu masu bauta da suka zo daga ƙasar Roma yuhsinani san'atan lift wanda suka ƙware wajen iya haɗa bom. shi ke nufi da abin da yake wato mai fashewa ismu ahadihima milaniyun wal'akar azir sunan waɗannan baƙaƙen kafirai da milani da azir fa amila ka'akan min lift suka yi wani abu mai kama da cake kamar da kaga ana yin kek na birthday amma kuma bom ne a cikin shi wani abu ne mai fashewa ya tada wuta wato tun da can sun iya munafunci na kera makamai na halaka mutane su kiristoci watalattafa hatta amilahu la yazharu ta'siru illa ba'da arba'i sa'atin aw wa akthar min zalika suka tsaya suka sa mushi timer wato wanda zai sa ba lokaci guda zai fashe ba sai an ajiye da kaga ana aje timing bomb a ajiye shi sai bayan awa hudu ko awa biyar daga can nesa a yi controlling din shi ko kuma an riga an sa mishi abin nan count down timer zai dinga lissafi yana yin ƙasa yana yin ƙasa da ya zo zero zero kawai sai ya fashe sai suka bar suka yi mishi irin yadda kaga ana yi kamar fim fa wada'a fi shuquqi ne tujjari في سوق الرجال عند الدهشة في عدة دكاكين من آخر النهار suka zo suka mamaye mutane suka zo suka dinga ɗaukar irin wannan bombin suna ta sassaka shi a cikin rumfunan mutane a kasuwa lokacin da ake ƙoƙarin fita daga kasuwa kowa hankalin shi ya koma gida suka bi layi guda na rumfuna duk suka daddasa waɗannan bamabamai masu kada wuta bi haisu la yashku ahadun bihima ba wanda ya san sun wannan abu wa huma fi ziyil muslimina kuma sun badda kama sun sa irin sitarar musulmai mun jira ma a baya cewa kafirai ba sa zama kasan musulmi da sitarar musulmai suna da sutarar su da ake gane su kaga inda su zo da sutarar su za a ɗauki izina ko za a ankara a faɗaku Falon ma kana fi asna'il layl sai da dare yayi tsakiya lam yashkurin nasu illa wan naru qad amilat fi da dakaki mutane ba su ankara ba gobarar tashi a wannan kasuwa ta ƙona rumfuna da yawa hatta ta'allaka fi zara fi dara darazinatil mi'zana ash-sharqiyya ba ankara ba har sai da aka wayi gari aka wayi gari wato cikin dare wuta ta cinye kasuwan nan kuma hatta fara kama addara bina su ne irin a kaman sprindil da ake cewa irin bagala ko kaman step na beni da ake sakawa a jikin izana wanda za a hau ko matatakala ina fata mun gari irin abin da ake sakawa ya kare mutum ba zai faɗo ba me ake ce mishi ne da bogulari a bogula ba na wundo kenan ba to shi din da ai kun gane shi kun ku ne eh, eh, abin nan yan gini lamun <laughs> karkin gini har ya fara kama bakin bogula ya fara kama bakin bogula wanda yake tara mutum kan ya faɗo daga sama ɗin ya fara kama shi yana cinyewa ya ce nan ni izana a sharkiya almuttafi hali suƙin mazkur akwai hasumiya wanda take kallon ɓangaren da ɓangaren da kasuwar take ta gabar ta fara ci kaga su ne jami'u dimashq da jami'ul abawi na dimashq Umaru, ya ce, wa hatarakat dara birzina suka kone gaba daya waja'a Na'ibu sulta tanki wal umara'u wa umara'ul ulufi wa sa'idul manara wa hiya tashta'ilu nara wa ihtarasu al-jami aka samu sarkin da kanshi gwamnan garin tanki da shi da uh, ministoci da duka wani honorable su da yawa suka bu haka suka kawo cikin wutar da suka ji suka kashe ta ba wai sun ji suna tweeting bane mun gani da kansu suka gudu. suka zo suka hau suka kashe wutar suka dakatar da wutar nan sune shugabanni aiki ne akan su wahatar katin siqalat akwai astiqalat shi kuma shine scaffold irin karafunan nan da yanzu ake idan ana gini ko katako da ake sakawa don a daga kai abu sama shine ko scaffold to shi an sassaka shi saboda ana gyara a wajen su ma da sai da sai ne baki ɗaya na itatuwa ne da dogayen itatuwan da bine ne amma makala su waɗanda za a dinga hawa da suminci ko dutse ko marmara ana gyara duk suka kone gaba ɗaya to da wannan abu ya faru da Allah cikin kimar wuta ta tsaya a kashe ta ce a su an ja an zami aka kewaye masallacin ba a bar wuta ta kona shi ba falam yagalu shay'un min al hari. gobarar bata kama shi ba walillahi alhamdu wal minna mu ya tabbata ga Allah inji ibnu kathir wa amma al-mi'dana ita ko wannan hasumiya fa innaha tafajjarat ahjaruha saboda wuta ta ci ta sosai sai duwatsun suka farfashe dama ta dutse ce kamar da ake na kankara misali irin dogon abin nan da ake hawa a kira sallah da wa hatarqat istiqalat waɗannan scaffold ko staging duk suka kakkarye suka faffashe suka kone allati badalar salati wanda suke a matsayin kamar mata takala ko hudimat dole aka rusa su ko ida bai na'uha ginawa da hijaratin judud da sababbin duwatsu wahiyar manarar shariƙiyyar lafi za a fil hadisi annahu yanzu lu alaiha ibn maryam kama ka yi alkalamu alaihi fi isa alaihi salamu walwalar muhakarin bin dajjal hajji kenan yace wannan mu'izana din ita ce wanda yabo a cikin hadisi cewa karshen duniya Isa ɗan Maryamu alaihi salam in ya tashi takowa daga sama a daidai nan zai fako a lokacin da dujal da mutanen shi dujalawa suna kewaye da garin na kasar sha yace za mu zo can gaba mai bayani idan an ji magana kan labarin dawa annabi Isa alaihi salatu wassalam wal maqsud yace to abun nufi dai anan annan nasara ba'da layalin bayan wasu dararraki su kiristoci عمدوا إلى ناحية الجامع من الغرب إلى القيسارية التي يعمل فيها سلاح المسلمين من الأقواس ويعمل فيها سلاح المسلمين من الأقواس سيسك ساكي كما بايا وسي أنقوانكي سكا جي سكا ساكي زوا تبنغر يمكن مسألة أقوي وتمتنا أنت إلا أكي كيرا مسلمي مكامي فألقوا فيها النفس suka ji suka ƙara jefa wannan bom ɗin fahtara katil kaisariya da kamilaha wannan masana'anta ta kone gaba ɗayanta ko bi ma fiya min al-aqwasi wal udadi da duk abin da ke cikin ta na makamai na kibau da makamai suka kona gaba ɗaya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malaka ce ga Allah muke ga Allah ba mu koma lokacin da ba a gane su suka yi ba Wata وتطاير شرر النار إلى duri, wal القيصرية من من Wutar kuma ta dinga cin شم tana ta تواقع ainihin wato tartsatsi zuwa gidaje da makarantu da wuraren zaman mutane wa raka janibu min al-madrasatil aminiya ila janib madrasatil mazkura aka samu wasu makarantu guda biyu suka kone a lokacin wa ma kana maqsuduhum illa wusulin nari ila maabadin muslimin abinda kawai kirsunan suke so so suke wutar nan ta kai ga masallacin shi suke hari kawai da aka suka sa wuta ta kasuwa ta bangaren gabas don ta iso masallacin ba su samu wannan halin ba suka sake kuma ta bangaren yamma suka sake sa wata masana'anta wuta don ta iso masallacin Allah bai nufa ba suna so su kona masallacin fa halal lahu na wa bai ma yu'minun Allah ya hana wannan shi da ake so ci da ma ko yanzu ba da an fara rigima sai su kona masallaci sai su je su huza masallaci su kona haka suka dinga yi a nan ka kuma da wurare da dama ko a cikin makarantu Allah Allah suke suka rusa masallaci sun kona shi Allah ubangiji ya hana su kaiwa ga wannan abu wajaa na'ibu sulta wal umara wa halu bayna al hariq wal masjid aka samu shugaba ya da sauran shugabannin gari suka hana wutan nan kaiwa ga masallaci fajazahumullahu khairan Allah ubangiji saka musu alkhairi sai malam ya ci gaba da cewa walamma tahaqqaqa na'ibu sultati anna hadha min fi'li bayan da aka bincike aka tabbatar da su suka aikata wannan aikin amara bi maski ru'usin nasara sai yasa a kama shugabannin su ba za ce ko shikenan an yafi musu ba sun ci banza irin da ake a nan kasa su kashe mutane su kona su kona gidaje har su ɗauki hotuna su yaɗa har da sun naman mutane kamar wasu ifiritai su gasa naman mutum su ci amma kuma sai a ce a an kyale su sai aka kama manyan su fa amsaka minhum nahwan min 60 rajul aka kama shugabanninsu duk wani fasto da duk wani mai wa'azi da wani shugaba da wani wanda yake da wata ikkilisiya duk aka ba aka kame fa ukhzu bil musadarati aka fara kwace dukiyoyinsu da jirgin sama da motoci da menene da account da komai shine musadara mota ta kwace su wa darbi aka shiga dukan mutanen banza wani ukuba ce aka shiga gana musu azaba wa alwa'il masulati aka shiga ɗanɗana musu a azaba mai raɗaɗi sun ma ba da zalika bayan nan kuma salaba minhum aziyada min asharat al-jumali aka kere wajen guda goma daga cikin su akan raƙuma wa tafa bihim fi arzahi biladi aka yawo da su kowa ya gansu Waje ja'alu yatama wa tuna wahidan da wahidan haka suka dinga mutuwa wannan ya mutu bayan wannan wannan ya mutu bayan wannan ɗaya bayan ɗaya thumma uhriqu bin nari aka kona su gaba ɗaya da wuta hatta saru ramadan wanda suka zama toka gaba ɗaya su yace la'anahumullahu Allah ya tsine musu albarka in jini da kai wannan shine labarin da ibnu qayyim al yake ba labarin cewa su ne malaman da suka bada fatawa da akan wannan jama'a daga daga nan duk wani matsayaci ne shi da kake shi idan cewa musulunci ba abin tabawa ba a nan ƙasa haka aka yi wasu shekarun baya can in za a iya tunawa 80 lokacin da aka fara yin irin waɗannan fitintunin na su zamani lagos zamani lagos shine wani babban kafiri a nan kudancin kaduna wanda tsohon soja ne a lokacin suka jagoranci fada na farko da aka yi a wannan karnin game da tsakanin musulmi da kafirai suka tsokani musulmai kuma suka ci mutuncin addinin Allah suka taka alqur'ani sannan suka kakkashe musulmai a yankin zaman kata wanda aka yi haifar da kuma reprisal attack a nan Zariya da kaduna da wasu wurare mutane suka nemi su ma su ɗau fansa daga baya aka zo aka san hukumar bincike ta yi binciken da za ta yi kotun bincike ta yanke musu hukuncin cewa a rataye su duk muna yara amma da wayenmu da ilimin mu ma'ana mun san abin da muke muna yara lokacin amma mun san abin da muke da na iya tuna lokacin idan ana yin labarin kotun a rediyo zama ake a tare ana saurari lokacin sai dai rediyo kowane gida ko wani majalisi haka za a ajiye rediyo ana jin rahoton abin da kotun take hukuntawa kotun ce a ratin su shugaban ƙasar najeriya da lokacin musulmi ya ce ya yi musu shi kenan aka buɗe ƙofar duka wannan fitintunan saboda ba aiki da walakun firki sati hayatun ya ƙulul alba da an kashe su da shi kenan amma a sanadiyar an bar su ana jin tsoron a rasa rayukansu ne aka dinga rasa rayuka bilmiati bal bil ulufil mu'allafa duk sanda suka tashi ta da fada anan a arewacin Najeriya nan yanzu duk wata jiha da akwai kiristoci sai da aka yi fada Kaduna Plateau Taraba Bauchi Gombe Benue Adamawa duk sai da aka yi fada inda zaka ji an zo lafiya kawai shi inda ake zallan musulmai irin Jigawa irin Kano irin Katsina irin sokoto da zamfara makamantansu amma din da suke za ka za su ta da fada kuma su ne ba su da gaskiya kuma sai shugabannin su suke a kyale su shi kenan sai muka zama kawai makahuru Allah shi kyauta to kaji yadda shugabannin musulmai suke yi sai a ɗau matakin da ya kamata kuma ko da musulmi ne wannan abu abin da ya kamata a mashi kenan duk wanda ya taɓa wasu doka abin da ya kamata kawai a mashi hukuncin da doka na ta tanada sai a zauna lafiya na iya tuna wata magana da malam bani yake Allah ya gafarta mai cewa sanda ake ta korafi wa ya kamata a gyara constitution din Najeriya yace constitution din Najeriya bai da wani gyara yana da dokoki da tanade-tanade masu matakar kyau abin da ya kamata kai a fara aiki da su ba aiki da su aje shi ake a gefe kai a dinga basun zuciya hatta shi constitution da za a bi shi tunda ai kamar abin nan ne kwaikwayo ne na irin na Ingila kuma Ingila da suke zaune lafiya bin samu wani zaune lafiya ba da suke bin doka da koda me yasa ba za mu zuwa almuhimmu dai shine idan ana son haka zan lafiya shine duk wanda ya yi masa duk wanda ya kashe wani a kashe shi yanzu ku duba jama'a ya kisa ya zama wani abu wanda yake na yayi yanzu ba wani abu bane da azumin nan take ka ji labarin an kisa a nan nan kusa ba bare ne ku ba rawatan nan cikin ku yara suka dinga kashe junansu ba nan nan kusa muna daga nan za ka yi jirgin abin da ke ba akwai ran da tafsiri ma da suka hana yi a cikin anguwan nan saboda wasu sun kawo wasu farmaki su ma za su ɗaukan sa kamar jahiliya kuma sai a zo a kama su bayan kwanaki zai gansu suna yawo kai akwai yaran da zargin shi ma kawai aka yi cewa ya saci waya wasu suka kama shi suka kawo shi nan cikin gonar ganye din da lokacin ba gidaje sosai shekaru uku ba yake na ba cikin ramadana suka zo suka dinga dukan shi suna wai suna torturing da shi sai da suka ga ya kusa mutuwa suka ɗauke shi a mota suka mai da shi saboda ɗanɗan wani talaka ne suka wurga da shi akan titi a cikin jikun nan nan ya mutu yaran wasu suka gudu iyayen suka ba su kudin wata suka yi maza suka bangare daga baya ma dawa suke suna nan suna yawon zaka a gari kuma su suka kashe wani ba dole wani gobe shi ma ya kashe ba shi sa sai aka waye gari ba a san darajar jini ba to wallahi da ba ku ji wannan ko da hukuma ba ta yin komai akan jini kai ka sani Allah zai kama ka manzo Allah sai sai yake cewa mutum musulmi ba zai bushe ba yana da samu yana da sassauci zai iya kai labari malam ya masa dama harami matuƙa baka taba jinin wani da ya haramta ka ba in ka taba jinin wani ka kashe shi ko ka ji masa rauni to ka jira abinda da Allah zai maka da kiyama ko da a yanzu kana da gata wacce zaka sha haka nan kawai ka ci banza ka ci banza ne a duniyar nan kawai amma a lahira ba za ka ci banza ba Allah ya tsare za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe kenan insha Allah su mu tashi inda yake cewa ah, faslun wa kana hadihu wa sunnatuhu idza salaha qauman wa adahu ah, fanbafa ilayhi ilayhim aduwwan lahu siwahu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk